bayan ya yi sallama da fatan alhairi ya je tambaya ta ita ce ina da mata biyu kowa gidanta daban amma ni da ɗayar muna aiki a wani gari tare muke tafiya mukan tafi ran litinin da safe mu dawo ran alhamis ko juma'a amma mun yi yarjejeniya in muka shigo a gidan ɗayar zan zauna har mu koma wata rana sai na tafi ni kadai saboda ita za ta yi workshop a nan garin wato a nan garin namu da na dawo sai ta ce ai gidanta zan zo to shi ne nake sai na yi tambaya malam Allah ya kara ma lafiya ya takardar kamar Na farko an yi yarjejeniya yarjejeniyar da aka yi a kanta ake tafiya wannan su ala shurutihim zala ya ce mutane suna kan sharaɗin da suka gindaya mu kansu na biyu banda wacce yarjejeniyar workshop ta zauna take yi ka ganin ma amfanin kanta ne da kanta ba amfanin uwarta ba ne don haka ba gidanta za a koma ba sai dai in son zuciya ne kawai ake son a yi kuma a ta da rigima da wannan dama sun saba ma watakila kai ma ka saba na ga maganar wai za a je ɗakin ta ba haka maganar take tana nan a yar inda kuke aikin har yanzu har yanzu a inda kuke tafiya aikin in ka dawo ɗakin waccar da ba ta aikin shi za a koma saboda haka sharaɗin yake sannan workshop ɗin nan kanta take yi ma ba ‘yar uwarta ba ne don harka har yanzu tana workshop akan aiki ta tafi haka ne wadda haka ba kwananta ba ne wannan rinto ne kawai da ta da rigima da kuma rashin godiya da Allah yanzu idan aka ce za a je tun ranar litinin kasan dai tukuna idan aikin gwamnati ne ranar lahadi dole za su bar garin kaga kwanan litinin ma nata ne kwanan talata nata ne kwanan laraba nata ne kwanan alhamis nata ne kwanan juma'a to alhamis ko juma'a za su dawo a ɗauka ta ɗauki kwana hudu to idan ya dawo ranar alhamis daren alhamis zai kwana a wajen wa waccar ɗayar sai juma'a ko sai asabar kaga kwana uku kenan ta samu lahadi ma za a tafi da ita ne wannan daren lahadin ma da ita za a kwana amma duk da haka don son zuciya ko yanzu tana cewa gidan wai gurin ta za a sake ko ababewar Allah wani irin haɗama ne wannan haɗama ce kuma workshop aikinta ne ya jawo mata na aikin gwamnati haka ne ko aikinta ne ya jawo mata don haka aikinta take shi yasa wasu malaman suka ce idan ana rabawa mata kwana biyu biyu wannan shine sharaɗin da aka sai mace ta kwana aka kwana mata ɗaya kawai ta ce za ta yi tafiya ta sarayar da haƙƙinta ne in ta matsu ta tsaya sai an mata kwananta biyu ta tafi amma in dai ta yi tafiya a hakan haka to ta sarayar da kwanaki ina workshop kwanakin ki sun saraya ba na ki bane wannan shine gaskiyar magana kuma koren ki zai ɓaci dai haka wata ke. mu da ba a daɗin mu ake ji ba musamman ma lokacin da wani ya sa an son zuciyarsa ba zai ji daɗin mu haka ne saboda zai ga amsar ba yadda yake so za a bayar kuma shi ma wai me na ka sai ya tambaye mu akan wannan wannan su ala shuruki mutane suna kan sharadin su yarjejeniya kace ku kai yarjejeniya ko ita ce agreement da yadda kowa ya yadda da haka to kawai dan ta zauna tana wakashin shi kenan workshop din na na ɗaya uwar gidan da yankin na ɗaya masu ce ko workshop din aikin da take yi aikin da take yi a ne ko watakila ma ma'aikatar da ta tura ta ce workshop din da yi wa har da alawus yawa watakila kaga irin wannan ɗan entertainment din da ake bayarwa na ɗan naman kaza da soyayyen dankali da ruwan coca-cola duk ba ta kawo makuwar gidan ba amma kuma yanzu tana son sai a ba ta kwana kuma ina layewar ake samu ba sai da yin ba musuluncin za a yi ya kuri malama ba ki da haƙƙi a gudu ɗan ci gaba <laughs> amin malam eh, eh, a yi haƙuri a ce ya dawo ba shakka na dawo <laughs> wallahi eh, to yau za mu ɗora ne a kan darasinmu na illar zunubi akan al'umma mai zunubi yake jawo ma al'umma idan ta yi shi malai ce adda zunu wal ma'asi min aksari ma yurfihu alaƙatul insan bi rabbihi ana kirga zunubi yana aikin zunubi da aikin sabo yana ɗaya daga cikin mafi yawan abin da yake raunana alaƙar mutum da ubangijinsa idan kaga mutum yana zunubi zunubi yana ɗaya daga cikin abin da yake raunana alaƙar alakar mutum da ubangiji yanan wannan maganar yanzu tana nuna mana idan al'umma zunubi ya yi mata yawa to alaƙar ta da ubangiji yana yin rauni fahiyar ruku asaran salbiyatan amiƙa alal nafsu da haka zunubi zai bar wani gurbi gurbin kuma na rasar da abubuwan jin daɗi kuma zai kai mutane cikin zurfin rasa abubuwan jin daɗi a rayuwa wanda rai ba za ta yi daɗi ba kuma kamar yanzu yin an duba mutane suna shan wahala a yanzu haka mutane suna shan wahala na rayuwa akwai abubuwa da yawa waɗanda suke da bukata a cikin rayuwa amma sun rasa su kuma in ka duba sai ka ga Allah bai daina ma mutane abin da yake ba su ba bai daina saukar musu da ruwan sama ba bai daina ba su abin da za su cefane ba koda da wahala amma Allah ya ƙi ya rayuwar ta ji daɗi kwana jin daɗi to zunubi shi ne ya rasar wa mutane jin daɗi da kwanciyar hankali Ba wato asiru ala muktalifin jawanibin hayat kuma zunubin sai ya shiga ya yi tasiri a bisa ɓangarorin rayuwa daban-daban rayuwar ba za ta yi daɗi ba dukkan ɓangarorinta inda ka taɓa ba za ta yi wa mutum daɗi ba فالذنوب ما لا سو ذنوبي لا تقتصر على كونها مخالفه لاوامر الله فحسب shi fa zunubin nan da ake ta magana bai ta kai akan wai ka saba umarnin Allah kawai ba wani lokacin ka saba umarnin Allah kuma zaka aikata mummunan aiki kana son ka ci riba a kasuwa sai ka yi ƙarya sannan riban take zuwa ko to kaga kenan ba wai ba da Allah ya ce kada ku ci ribar da ka tsaya ba za ka ci ba to in kace za ka ci kuma kafin ka ci ribar sai kai ƙarya sun da ka mutane su kula duk inda za ka yi zunubi to bayan ka saba umarnin Allah ɗin, to sai ka saka wani abu kuma bal yabtaddu asaruha li yutala alqalbu wal aqal ba ma haka ba za ka ga zunubin yana shiga cikin zukata wato ya ɓata zuciya ya kuma bata hankali wal halatun nafsiyya kuma har yanzu yazo ya shafi yadda halin rayuwa take taron dan adam ga mutum yana zunubi yana ta samun kunci kuma sai yayi ba dadi yake ji ba amma sai ya aikata wal barakatu kuma zaka ga yana shafan albarkar rayuwa firre zuke a cikin arziki sai kai ta samu kuɗi ba za su yi albarka watan da zunubi ake samu su wa tawfiqi fil amal zunubi kuma sai zamanto har yanzu ya rasar da sabon mawafaka na yin aiki za ga mutane suna zunubi amma sun kasa su dawo kuma su yi aiki na alheri a wajen ubangiji Wara rahatul ban sannan zaka samu zunubi ya hana su samun kwanciyar hankali yanzu waye yake da kwanciyar hankali a yadda muke rayuwar nan zaka ga kusan kowa da irin yadda tashin hankalinsa yake Allah ya rarraba abubuwan ne amma kowa da nasa kasan in kana kallon shugaban kasa kana ganin kamar yana jin daɗi baya jin daɗi kusan ma a gigice yake na ga kamar kwanan na ake nuna kamar ya yi tuntuɓe ne ko ya dai ƙoho ire ban sani ba amma dai kamar dai ana ka nuna ko ya yi tuntuɓe ne ban sani ka ga wanda ya tuntuɓe hankalinsa ne ya tafi wani gu ba kwanciyar hankali haka lamarin yake so idan ba shi da rahatul ba kwanciyar hankali da ake bukata ya samu bacci yadda ya kamata ya tashi ya ci abinci a lokacin da yake so ya sha abin da yake so a kwanciyar hankali wallahi shugaban kasa bai da shi wallahi bai da shi malam kar ma ka dauka jin dadi yake kai wata musifa ne wanda Allah ya hada rayukan su da su kullun suna nema kai yanzu da kake zuwa kai ir kasuwar ka ko ka je kai aikin ka ka dan samu abin da zaka damu da iyalin ka ta dafa ci bayan sallar isha ga kwanta ka ta min shari baya sabon wannan shi kai har da shari bayan kayi baccin ma har gurfi kake kana gaya wa mutane kana bacci wa wa kana da kana kana da kwanciyar hankali ne wallahi shi ba zai samu wannan ba ko gwamna ba zai samu wannan ba ko gwamna ina gaya ma a jihar su ba zai samu wannan ba wannan kwanciyar hankali ba zai samu sai dai bacci ya ta ritsa shi shi ba ofis a rinka gengedi ana tuntunu ga sunan iri daban-daban so zunubi yana ɗaya daga cikin abin da yake dawa malai ce fi ma yali cikin abin da za mu gaya maka yake biyowa baya Na nasta'ridu abraz asarin lati ta tatruku az-zunubi 'ala an wal hayat yace za mu bijiro maka za mu fito maka da wasu abubuwa a bayyane a fili wanda suke nuna gurabe da illoli wanda zunubi yake barin su a cikin zuciyar ɗan adam kuma a cikin rayuwarsa za mu nuna maka wannan abun a fili in ji malam abinda zunubi yake bar maka a cikin zuciyarka da kuma rayuwarka kullum kana tare da shi kuma ka kasa gane zunubi ne ya jawo maka linata ammal hadhihi aljawani mala yace to mu lura zai fara kirga maka abubuwan dal wuqu'i fiha kuma mu ji tsoro wajen afkawa cikin aikin zunubi domin waɗannan abubuwan za su samu mutum abu ne ya kirgo su wajen 21 Sa'ili na Allah ta'ala ina mai roƙon Allah an na ala ba, Allah ya taimake mu mu yinka tuba mu ce abin ba ce muna roƙon Allah ya taimake mu mu tuba kuma tuba ɗin da'ima miyar tuba ah, wa yujaddibuna a tsarar ma'ansi wa wailatuha ya tseratar da mu daga illolin zunubai a cikin rayuwa da kuma bonin zunubi da yake jawowa na daga abin da zunubi yake jawo ma al'umma hirmanul ilmi idan al'umma zunubin ta yayi yawa to ɗalibai a makaranti za a haramta musu fahimtar ilimi ya fara ko bai fara ba <laughs> ya fara tunda yanzu idan aka ce maka waɗanda suka zauna suka yi waye ko suka yi meko sai ka zama mutum wajen miliyan guda sun yi amma da wuya ka samu mutum ɗari sun ci ba gaba ne ilmanul ilmi kenan zunubi ne ya jawo in ma ba mu gane ba wannan shi ne in ma ba mu sani ba to wannan shi ne abin da yake jawa matasanmu zunubai sun yi mana yawa ba kawai matasan ne kaɗai suke zunuban ba ina nufin mu in karan kanmu don wani ɗan shekara saba'in ne in ya kwantuma maka zunubin yaro matashi ma ba zai iya yinsa ba yaushe ne aka nuna wani mai shekara saba'in wai ya yi fyaɗe a furfurar shi da komai fyaɗe fa shekara saba'in wace irin balaga ce har yanzu baka da ƙare maka ba tsakani da allah malam kuma yanzu masu shekara saba'in da tamanin ba su ne masu ke ta ƙoƙarin ƙaƙa ba ma wannan al'umma cikin wahala ba mutum ya shekara tamanin ko saba'in da biyar amma har yanzu yana ƙaƙa ba ma ƙaƙansa da jikokinsa musibi kai baba waɗannan ƴaƴan miliyan ɗari biyu nan da wani abu da wani abu kake zo su tuna ka ne bayan ka mutu ka basu don za ka mutu shekarar ka tamanin ko jikokinka da ayan da kana ɗanɗana musu musu ai dai ka gane maganar ku a to ma ba ka gane ba dai za ka ji a jikin kayi tsakani da Allah gida yana zaune a cikin gidan kuma yana haka ba ma 'ya'yansa musifa kuma ga wasu su kuma suna tasowa su ma da miliyoyin mutane a bayan su suna komawa wannan gidan kuma suna cewa am yaqulu na nahnu jami'un muntashir eh yanzu suna cewa mu ne ma wannan Allah zai taimaka Allah yake ƙarya kuke sai mu zamul jam'u zan rusa wannan taron wallahi Allah cewa zan rusa taron sai zamul jam'u wa yuwalluna dubur duk za su watsi wallahi duk sai sun taru Allah zai fasa su Eh, da su da babansu wallahi duk Allah zai fasa su yanzu dai suna faɗa mutane na hannu jami'un muntasir mu taro ne wanda za mu kebaci junanmu sai mun yi abin da muka ga dama a ƙasar ko a gidan za mu yi daga kowa sai ƙaura yake yana koma amma 'ya'ya da jikoki miliyan 200 da wani abu suna hamma yanzu ana koma hannu jami'un muntasir mu mutane ne wanda kawai kowa zai dan faru da mu za a taimake shi zai tsira ko Allah ya ce sayuhu zamul jam zan rusa taron wala zan rusa shi wai walluna dubur Allah ya ce duk sai sun gudu suna bada baya ku jira Allah zai rusa su wallahi abu ba taron zunubai ta hajibu nuran ilmi yana bushe hasken ilmi an kalbi insan daga zuciyar mutum malam zai kawo mana hikaya ko labari na imam shafi'i rahimahullah wanda yake cewa shakautu ila waqi'in su a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi imam shafi'i yace na kai ƙara zuwa ga malami na waqi' na kasa haddace ilimi ya kasa zama mu sai ya shiryar da ni ya ce ka bar aikin zunubi in kana son ilimi ya zauna maka da kun ga yanzu zunubi ya samar mana hirmanul ilmi ko kuma mun ga wannan zahiri a fili ko ba haka ba abu na biyu hirmanul rizq zunubi yana haramtawa mutane arziki min azarin zunubi yana daga illar zunubi annaha sababin fi na rizq wal baraka cewa zunubi yana sababa tauyewar arziki ya kuma shafe albarkar kudi annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama hadisin imamu ahmad ya yace innar rajula la yu'amu rizq bizambin yusibu ya ce mutum ana haramta masa arziki da zunubin da ya aikata da Allah ya rubuta maka arzikin amma saboda zunubin da kake sai a haramta arziki ya kasa isowa gun da kake zunubi yana wannan tabi jama'a idan kun lura da shekaru da yawa nan baya kamar yanzu in ka je kasuwa kusan an rufe gaggawa ma kake ka je kasuwa dan an rufe ta kada a rufe ba za ka samu wanda za ka je gunsa sayan kaya ba daga an yi sallar la'asar kana gaggawa za ka samu duk 'yan kasuwa sun rufe shaguna daga an yi sallar la'asar kai kaɗan ne ma suke sallar la'asar a kasuwa a gidajen su suke sallar da la'asar yanzu in kana yawo ka kai ka samu alhazai masu kuɗi kowa ya baza buji kuransa a ƙofar gidan an sa tuma ƙasa ana dafa wani irin shayi da bango sunan ganyen shayin bango ƙanshinsa in kana ƙofar wancan masallacin za ka ji ƙanshin shayin yana tashi ana sha kuma za ka samu da magariba ta yi za a fito da abinci a ci saboda mai kuɗi 'yan kasuwa yanzu za ka samu an haramta muku saboda zunubi shi karan kansa mai kuɗin baya jin daɗi jama'a ba haka ba ne wannan illar zunubi kenan da abin da yake samun al'umma shi yasa mala yace wa hadha yashmulu ar-rizqul madi wal ma'nawi wannan yana iya hada arziki na abin da ake kallon sa aini da kuma abin da yake daukan ma'anar arziki dukkan zunubi yana haramtawa mutum da in kana da fan ɗaya ko fan biyu in ka shiga kasuwa sai dai pickup ta dauko maka kayan amma banda wani mutum ya iya daukowa saboda albarkar kudi yanzu amma ya san ka kana da fan biyu fan biyu me za ka maza nawa ne fan biyu yanzu to ɗari biyu ko mai gauta wannan gautar bandar nan da ko gautar ne ne in ka tsaya ka ce ga ɗari biyu in ya baka sai tare raina ta ce yanzu wannan ita ce 200 zai ce maka eh ai abun ne ba albarka ne da gaske ne nake gaya muku zunubai ne duk suka shafe waɗannan abubuwan ko ka yarda da mu ko ka ta mu haka dai abun yake tafiya Kan barakati fil amal warraha fil hayat kamar yadda aka shafe albarka a cikin aiki da albarka hutu a cikin rayuwa duk ba a samu su yanzu yanzu idan kai ma'aikacin gwamnati ne da idan ka tambayi tsofaffin ma'aikatan gwamnati in an biya su albashi za su yi cefanen da watan ba za su iya cinyewa ba kuma sauran kudin yana nan ka tambaye su ka a aikin da suka yi saboda albarka babu yanzu haka nan rahatul hayat hutu a cikin rayuwa ma'aikaci hankalinsa a kwance Ɗan abin da ake bashi zai yi ce ya rage sauran kudi har ya kai kakanni da uwaye kuma wallahi kudin da saura kuma zai zauna hankalinsa kwance yanzu in an biya ka albashi kafin a biya in an biya bashi nawa zai rage maka cikin kudinka ina rahatul hayat ina hutun rayuwa babu malar zunubi ya mana illa ba ma gane ba ko kun gane ko ba a gane ba ko ka yadda ko ba ka yadda ba ka je ma kar ka yaddan ba za ka kasa ji ka gani ba ka ce ma ƙayyar muke kawai ba za ka kasa gani ba ba za ka kasa ji ba haka ne ko? aha na uku ɗeƙus sadar zunubi yana sa kirjin kowa ya zama ya yi kunci الذنوب تجعل الصدر ضيقا ومحموما wa يانا سا yana sa kirji يا adam ya zama zuciyarsa kullum a kuntule da bakin ciki yanzu nan idan ba hakuri kai ba a wannan zaman da muke in wani ya matsa maka wallahi rigima za ku fara duk da karatun nan da muke za ka manta da karatun muke malam ka taba ni fa me yasa ba za ka ban hakuri ba wai wai hakuri ma yanzu kan me yasa ba za a baka hakuri ba kuma ina ina maka magana kana dina ko to ka bari wallahi bari mu tashi zaka gani to kaga kine yanzu an kulla wani bala'i saboda kowa al'untume take yanzu kowa ya zo nan iya wuya duk wanda ka taba yanzu ka hau mashin nan ko ka tuka mota kafin nan da cross zaka ga wani ya zo fiw wani ne a gabanka amma wani kuma a bayanka yana ta danna maka hon saboda kuncin zuciya ba yadda ya iya wallahi zunubin ne wani kamar zai fito a motar sai zai ma magana sai kai malam da Allah ba za ka je ka ba mu guri saboda mai kunci na rayuwa zunubi ya cika mana zuciya ya kai mu iya wuya in ka samu dama inda za ka sauka kan motar ka koma shi tsinka ka wuce sai ka wuce kuma ka zage shi kai eh, wawan banzawa mafi ka zo ka tsabe mutane hanyar haka ake yi ko ba haka bane kowa iya wuya da jama'a abin da yake faruwa kenan wannan shine zunubi ya kai mu ya baro in ka gane ka gane in ma baka gane ba haka muke kuma zunubin mun ne zai yake jawo mana wata. kuma kana zaune da matarka shi da wata guda kuna cin abinci shekara ku wajen goma amma yanzu kawai ita ma zuciyarta ta ce a yau ba a samu cefare ba kaga wallahi ni irin wannan auren ba zan iya shi ba ko haka take gaya maka ni irin wannan auren wallahi ba zan iya shi ba haka kawai wata kuma tana gefe tana jin da, tana ce ake kika yadda ni har yau wani namiji ne zai mun wannan aiki daga nan an hange tsamaka gida shi kenan rikici ya tashi haka fa rayuwa take tafiya an cika an cika an kai iya wuya kowa da ka sani ya zo iya wuya ko ba gaba liman in ka matsa masa a masallaci rigima yana limancin amma in ka matsa masa sai kaga ni yanzu duma mun nan ina ga kamar kowa ma bai yadda da ni ba sai fara rigima da mutane kuma gwamnan ka in ya zo surutu ya ci ifin banza kamar zai ta da garin ya ci iya wuya ya zai zunubi kai ma da kake sauran kana aikin banza ka je kai ta yi bana kai ma raddin da kake masa kenan bayan an cuce mu an yi kaza an yi wai kai ma haka za ka yi ta mai da raddi in ya rantse maka ka ce rantsuwar ƙarya ne ba haka bari iya wuya malam haka muke tafiya zunubi wallahi malam duk haka ya kai mu ya baro mu malam wallahi malam shi yasa magabata suka rayu cikin sa kuma yanzu kaga wannan maganar ma da muke ko wani yana tsaye yana cewa da shi muke wannan din ma yanzu wannan maganar ma da muke sai ya mayar mana da radi ai da mu yake ai to an yi da kai din sai ne ka je an yi da kai din ba hakan bane kuma dan an faɗi gaskiya sai wani abu ai haka abun yake an fa fasaro shi yasa Allah yake cewa kaman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah yake son ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam zai bude sa ga wannan musulunci to koyarwar musulunci ne aka bari aka yi ta zunubai sai yace wanda kuma kaman yuridi an yudillahu wanda yake son Allah ya batar da shi yaji al sadrahu dayyikan haraja sai ya sa kirjinsa cikin kunci ga annama ya sa'adu fi sama kamar zai hau sama saboda tsabar damuwa wannan shi ne illar zunubi akan al'umma illa ta hudu akan akan al'umma idan zulubin fiye yawa at-ta'awudu ala dhanbi wa su'ubatu al-iqla'i anhu rai sai ta saba da zunubi in ba ta yi zunubin ba ba za ta ji daɗi ba kaga wannan zunubi ya mamaye mutane sai kuma ya shiga cin zuciya ya zauna in ba shi kai ba ba za ka ji daɗi ba in an ce ma ka tuba sai tuba ya zame maka mai wahala mala ya ce wannan fa yana daga cikin mummunar cutar da zunubi yake wa mutum ya hana shi tuba ya zamanto ba zai iya tuba ba sai ga mutum in ya saba yana yin zina zinar da ya yi zai iya tuba ba take wata ba in kuma wata tazo zai haka abin yake tafiya kullum sai ya zame maka wahala ka bar aikin zunubi sai ya zame maka abu ne mai wahala daga lokacin da ta zame maka mai wahala ne kamar aikin zunubi da kuma kenan in ba ba abakai da wutar jihar kun kulla ya zama ba za ka iya tuba ba na biyar zihabul baraka albarka tana tafiya min al'umri daga rayuwa wal mali da dukiya za ka ga rayuwar mutane kamar babu albarka a cikinta haka mutane za su ta rayuwa rayuwa ba za ta zama mai albarka ana duk abin da ake samu na amfanar rayuwa sai daga shi bai samu ba babu albarka a cikin rayuwa kuɗi da yake hannun mutane shi ma bai da albarka zunubi sai ya shafe albarka kwanan baya can na ba ku misali a nan dukiyar da najeriya take da ita a zamanin sardauna da tafawa kwalewa yanzu dukiyar da ake da ita ta ninka ninkin baninkiya ita ce ta ninka sau dubu ba kai kuskure ba kaga kenan ai an samu kuɗi da yawa amma fa har yanzu daga nan titin da ya tafi kano har yanzu wanda sun sardaunar suka yi ne har yanzu shi ake ɗanɗi duk wannan kuɗin ku ba ku iya yin ba yanzu ka nan gama hanyar in za ka je nan da duk sai ka yi awa kuma yaushe aka yi titin wannan titin an yi shi ya mutu ya bar nasu sardauna ba ga bari? ba? yanzu titin ma da yake nan yake abin nan shi ma face-face aiki maka shekara ta nawa babu ma nan. Allah ya ɗebe ne albarkar a ciki ga yawan kuɗin amma ya kwashe albarkar ya tafi da ita kudin babu albarka rayuwar ba ta da albarka sai ka shekara guda ba ka da abin da za ka iya nuna ma Allah ka yi masa tinkawo a cewa wannan aikin naka ya kai ka yi tawassuli da shi Allah ya fitar da kai daga halin da kake ciki babu shi yanzu tun daga watan ramadana na bara daɗe ba baka sai ba cikin wata goma sha ɗaya to wace albarka kai sallah don ka samu wani abu sai ga cewa rayuwar ba ta albarka ba to sannan kuma idan magana kuɗi ne watakila dama ba ka da shi abu na shida abinda zai samu zunubi idan ya yi yawa zai samu al'umma shine tasallutu shaitan shaitan zai samu fawa akan mutane akan wayar ka kadai a cikin daki ka yi ta zunuban da Allah shi kadai ya san abin da yake rubuta maka ba sai ka je ko'ina ba kana cikin daki kake kallon blue film haka ne ah, ya kuka shiru ah, a ma ke dan ya haƙure yanzu ya kashe muku abin nan da ne za kana tafiya sai ka samu an yi taron makaɗa da mai goge da mai wane ne ana rawa ana rawan banjo yanzu kafin ka ga wannan ina za a gan shi shaidan ɗin da kansu ya kashe wannan dan ya ga kwa zuwa sai fatar muku waya waya ne kake jin original kiɗa kana da headphone kofar da iskar kiɗan ma za ta fito kace kar kiɗan ya sha iska sai ka toshe da wani abu sai ka soka ka yi plugin sai ka sa sai ka sa headphone ɗin kiɗan in ya fito daga wayar directly kullum ka ke shiga baya shan iska da ɗumi-ɗuminsa haka yake shiga ƙwaƙwalwarka ba haka ba ne? so tasalludin shaitan shaitan ya yi tasalludi a kan mutane saboda zunubai ya raba ma kowa to ban da wannan kuma da wayar za ka zagi uban kowa ka yi rubutu ka ɓata wanda za ka ɓata ka kafa hoton mutum kan alce shi yanzu kun ma wuce wai duniya a waya yanzu har kun isa lahira kuka hana ma ubangiji kun ce ba shi ne mai hisabin ba yanzu ku kuke wa mutane hisabi sai kawai in mutum ya mutu sai ka dauko kabarinsa sai ka hada wuta ka ce ka saka shi a jahannama yanzu an daina ma yanzu Allah ma kawai ka hana shi hisabin ma ba ga kuke ba jama'a ba yi to kaga illa zuzubi tasalluq shaytan dan ya samu tasallubi kasratul ma'asi ya yawaita wa mutane hanyoyin hanyoyin zunubai hanyoyin sako mutane suna tsayi na bakwai al'uqubatul tun wato wata uquba wadda take kamar ta fawa ne da cin karfi an gane wanda ubangiji yake wa mutane idan zunubai suka yi yawa za a samu amra rashin lafiya da yawa masa'ib za a samu musifu biqil aish za a samu kuncin rayuwa fuqdanul ahibba za a rasa soyayya a tsakanin mutane yanzu kuna ganin waɗannan abubuwan ba su ba akwai cututtuka da yawa idan zunubai suka wa cututtuka za su yawa za a samu musifu wasu musifin sun yawa suna nan za a samu kuncin rayuwa za a samu mutane ba sa ƙaunar junansu jama'a duk an samu ko ba a ƙaunar juna wannan idan zunubi ya yawa haka yake samuwa a cikin al'umma abu na takwas shi ne su'ul khatima amin malam mummunar cikawa za ga mutane suna mummunar mutuwa saboda mai istimraru ala zunubi biduni tauba mutane suna ci gaba da aikin zunubi ba tare da tuba ba don haka wannan zunubin yi addi ila su khatima sai ya sai mutane zuwa ga mummunar mutuwa abinda ake jin tsoro ne ɗan adam ya mutu yana halin rafkana hakan kuma yake faruwa abu na tara at-taba ala za a rufe zukata ba tsoron Allah wa'azi ba zai mata amfani ba babu wani abin da zai zo ya tsoratar da wannan rai wannan zuciyar ai jama'a kun san an kai wannan Ka ga mota ta yi hatsari madadin a fara ceton mutane sai a fara lalube aljihunsu a tsaba an rufe zukata babu imani a zo za a yi sallar gawa ɗan uwanku ne mutumin yana rayuwa a cikin ku ya mutu an masa wanka an sa masa farin kaya an sa masa turare an ginda ya shiga ban liman za a yi masa sallah amma liman yana sanar da mutane ku yi hankali da waya kowa ya kula da aljihunsa jama'a akan sallar gawa ina wa'azin da mutuwa take idan za a yi a filin kiɗa ai anan kan bai kamata a ce a ba ko amma liman yana gaya wa mutane jama'a fa kowa ya kula da aljihunsu kai ba ma wai a nan wajen sallar ba a makabarta sai a ce kowa fa ya rinka kula da inda ya ajiye mashin haka ne yanzu jama'a ai kowa ya san kenan an rufe zukatanmu ko ba sa karban wa'azi mu ba sa ma jin tsoron Allah saboda an rufe su rana ala qulubihim ma kanu yaksubu wanda suke aikatawa shi ya tsatsa a zukatun su ya zamanto ko an yi wa'azin ba za su ji abu na goma ba'ful iradati wal azim idan zunubi yayi yawa duk manufofinka a rayuwa sai su zama masu rauni kuma ka samu raunin niyya ta wajen bauta suke zaune ba su da aikin yi suna da raunin irada kuma akwai ayyukan da za su yi su samu kudi amma ba su ba zunubi ya rauna da ƙarfin niyyarsu da ƙarfin abin nan tunaninsu za a ga mutum ba shi da ƙarfin niyya akan aikata aikin alheri wata ji alhu ya milu lil kasal za ka samu kawai ya su karkata zuwa ga kasala da safe ya ɗauko wayarsa ya zauna ya ta yin games ya karkata zuwa ga lalaci In ce masa ya je ya nemi wani abu na duniya wanda zai amfane shi a rayuwa ba zai iya ba da za ka ji tausayin ka gaba ki naira dubu ɗaya data zai saya ya sake koma a games din haka ne? sai ga lamari ya lalace sannan warruku rukuni ila sha'awa kuma sai ka same shi ya karkata zuwa ga sha'awarsa to ita kuma karkata zuwa ga sha'awa shine zai sa shi ya sata in yan sanda sun kama shi ya ce yana neman afuwa wai shaidan ne galibi har zubi ne ko kun ko kun su haka lamarin yake kuma dole mu sha wahala saboda waɗannan abubuwa ba wanda za ka magana wa magana yanzu ƙoƙil karama duk darajar mutane ta faɗi ta zube ba wani wanda yake da kima ba wanda yake da daraja saboda zunubanmu abu na goma sha biyu shi ne fukudanu shafa'a yau malkiyam wannan shi ne fi komai zama bala'i ɗan alkiyama ta tsaya ka zo da tarin zunubi ba mai ceton ka annabi ba zai cece ka ba don baka biyo hanyar ba ba wanda zai cece ka mutane idan zunubi ya musu yawa za a haramta musu samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam abu na goma sha uku shi ne a ta nadam yau malkiyama za ka rinka cije ɗan yatsa kai nadama wanda ba za ta maka amfani ba a ranar tashin alkiyama manzon Allah biyayya ya biya tsira Wani illar zunubi kenan da yake samun al'umma abu na goma sha hudu shi ne ƙillatu taufik idan zunubin ka yi yawa za ka rasa samun mawafaka sai ka daga hannu kai ci ta addu'a ba za a kaba ba saboda ba za ka yi mawafaka da dacewar ubangiji ba ballanta na mala'iku su ce ma'ari sai ka yi ta roƙo ba za a baka ba shi ma kuma za ka ji mutane da yawa suna cewa sun yi tarwa ko ba su gani ba yawa za ka ji mutane suna faɗa in ka ce ka rinka yin sallar dare ce wallahi ina yi <laughs> kai azkar sai ce maka ina yi amma ya daga hannu yayi yayi abun bai samu muwafakar ba akwai zulubai Allah ya kiyaye abu na goma sha biyar marat zai sadu da wasu mar wasu rashin lafiya akwai wani rashin lafiya rashin lafiyan ba wai zai hana ka yawo bane a'a rashin lafiya ne shari'a ta ambace shi amma ba zai hana ka yawo ba shi irin wannan rashin lafiyar ga inda yake kamawa fala yakunu qadiran ala tafakkur fil akhirah rashin lafiyar da zai kama ka sai ya hana ka samun dama ka rinka tunani akan lahira ko tuna lahira ba za ka rinka yi ba yanzu shi ma an shigo ko ko ba a shigo ba yanzu haka za ka ji mutum yana maka 27 shi bai zama ko zai mutu ko ba zai mutu sai ya kasa ma tunanin lahirar gaba ɗaya duk abin da ya fi lahira ya kamu da rashin lafiya sai ya hana shi tunanin lahira sai dai duniya kawai au istishar bil khushu wannan rashin lafiyan sai ya hana shi baya jin Kushu'i a cikin sallah baya jin kushu'i na tsoron Allah al-qalbul fazil yufsidu wato ashaddu mailan lishahawat zaka samu zuciyarsa tafi karkata zuwa ga sha'awa kawai wa yabta'idu anil nuri wal hidayah tunanin wannan rashin lafiyar sai ne zanta shi daga hasken shari'a da shari'ar Allah na goma sha shida shine hajjibul du'a idan zunubi ya yi ma al'umma yawa za ta yi ta’addu’a ba za a karwa ba أن الله قد يمنع ويمنع du’a الدعاء sababi ma’asi Allah zai ƙi karban addu'o'in mutane saboda sakonsu ya ba da misali da hadisin mutumin nan da ya daga hannu yake cin abincinsa haram shansa haram tubabinsa haram to shi ma ya daga hannu yana ta cewa Allah Allah kuma an kyaba shi abu na goma sha bakwai shi ne a ta'alluku bin duniya wal gafilatu an al'asa kowane mutum za ka same shi yana kwadayin duniya idan zunubi ya yi yawa kaɗan ne masu kwadayin lahira kowa duniya yake kowa zukatanmu duk sun ratayu da duniya kawai kowa duniya yake so kuma hayatu duniya illa mata'ul ghurur yaka duniya ba komai bace illa dan wani dan matayi dan kankani abu na goma sha takwas shine at-ta'arrudu li bala'id dunya wato za ga mutane da kansu suke kaiwa kansu gidan musifa saboda wani abun musifa ne amma sai ga mutum ya afka masa ko ba ga wanda ya za a gaje ka tsare hanya mutum bai ciwo bai sha ba kawai ya fito tafiya ta kama shi ba kana jefa kanka cikin bala'i ba kuma hakan din kana cewa kai wai kai wani mutum ne wai jajirtacce kuma wai wani mutum ne ma wanda zai yi kisa kuma ya fito da harshen sa ya ce Allahu akbar duk da mutum yake jefa kansa cikin musifa ba abu na goma sha tara shi da ibti'adul mala'ika idan zunubai suka yi yawa sai mala'iku su fita daga harkar mutane sai a bar ku kawai Rabu shayatin waɗanda za su zo kusa da ku shedanu mala'iku za su yi bankwana da mutane saboda zunubansu ya yi yawa sai shaidanu su mamaye duniya su ta ingiza mutane suna aikin zunubai hakan shi ma yana faruwa aiki. abu na ashirin wadda shi ne na kusa da na ƙarshe shi ne tara kumul zunub hauhawan zunubai ma'ana za ka ga mutum da safe ya aikata laifi da za a kai shi gaban alkali kuma a ba da belin to da yamma zai sake laifi kwatankwacin wancan kada kuma zuru babu tuba a tsakani sai dai daga wannan zunubin sai ya hau wannan zunubin daga wannan sai wancan daga duk foran da za a yi masa in an sako shi sai ya sake wancan zunubin za a ga mutum zai yi zina ba zai yi tuba bai daina ba kuma zai ƙara yin wata za ga mutum ya cuci wani kuma daga nan in ya samu ya tsira daga cutar wani can inda ya je din ya tsira zai sake cutar wani tara kuma zunu aka zunubi zai ta hawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan babu kuma tuba a ciki idan an duba haka za a ga cewa al'umma za ta dawo zunubai kawai shine a gabanta na 21 shine na ƙarshe irmanul baraka fi zuriya idan zulubin ka yayi yawa to ƴaƴanka ma ba za su yi albarka ba ƴaƴanka ba za ka haifi masu albarka ba sai dai ka yi ta haifan ɗaru suna damun mutane duk albarka da ake samu a ƴaƴa kai ba za ka samu ba idan zulubin ka suka yi yawa duk ka sai sun zama shashashu in ba kai sa'a ba a kama wancan baka gama filin wancan ba kuma wannan ya ƙwaro ta kuma haka za ka yi ta rayuwa saboda zunubanka ta kasa ganewa malam zunubi ya gama da mutane ya tuba ya yi ƙoƙari ya tuba koma ga Allah ya bar aikata aikin zunubi domin illarsa su fiya zo sauri kowa ne da wani daga cikin magabata inda ban manta ba yace za ka yi zunubi sai Allah ya barka sai bayan shekara arba'in sai ya rinka kora maka illolin zunubi. don haka ka daina ganin wai kana zunubi kana sharewa a'a wallahi illarsa tana zuwa nan gaba Allah ya kiyashe mu dan za mu ajiye insha Allah sai kuma haɗuwa ta gaba waɗannan su ne abubuwa da suke samun al'umma idan zunubai suka yawa a cikin al'umma kuma na ga kowa ya gamsu da cewa waɗannan abubuwan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 Thank you.